siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa sun kasa budewa don na kalli kyakkyawar mace da Allah ya bani a matsayin matan aure na komai mijina har ka damu kuma na maka alkawari za ka same ni kamar yadda kake so wannan shi ne shine a adabu ya zo nan garin ne saboda ke wadda na hukunta za a ɗaura muku aure nan da sati ɗaya. Kaka ya kamata a ji ra'ayi kafin a yanke wannan hukunci kar sake jin wannan magana da bakinka na riga na yanke wannan hukunci wallahi ba na so kuma dole ne ka rike wannan yarinya gaskiya ba na son wannan a matsayin matar impossible ni fa sunan auren nan bakin aure kawai a guri ina ina zaman lafiyan ni da kai shine ka bi umarnin da baba na ce ta yaya dan zauna da matan da ka san ba na son ta ita ma ba ta so ya zama maka dole ka amince da auren wannan wallahi ba na so ta kuma ita ma ba ta so ni ka kwanta ka huta gobe kana matsayin ango gobe. Honey? Adam ya yi aure? Ta Adam zai mun haka? Bayan ina ƙoƙarin in mallaki Adam, ba zan iya rayuwa babu Adam ba, ba zan iya rabuwa da shi. Kamar yadda kike jin cewa ba za ki iya rabuwa da Adam ba, haka ni ma ba zan iya rabuwa da matar da Adam ya aura ba. Na yi alwashin sai na same ta ko ta hannu ba ki san ma'ajiyarsa ba ne ina me haka yake nufi yana nufin sata fa kenan ai kayan mijin ki naki ne gaskiya ina ni ba zan iya wannan aika aika kar ki kuskura ki zo kusa da ni barin gaya sai na yi rabba ki da gidan nan ba gidan nan ke tankaho ba in har baki kamun wannan kuɗin ba sai na tsine mece ce kin banda ki laki karuwa me neman mazajen mutane a gari to ke ce karuwa ba ita ba ni Adam Ciroma na saki matata Amina saki uku idan na samu labari sabanin abin da nake zato ba za ka ji daga zama da kuma zan yi fushi da kai fushi na har abada ban taba tunanin za ka mata <laughs> Ita kaɗai? Na me? ita ce na ƙarshe. Ai muna da jama'a wannan kason biyu da ke gani sai mun yi wata biyu muna raba su. Ranka daɗe. Wata biyu za mu muna raba su. Ranka fannin rabul wallahi goma lida Allah tana son mu faɗi. Kaga wannan katan biyun fa na ƙananan hukumomi tara ne fa ko ba haka bane? Tara eh, eh, kuma ranka daɗe dama akwai wani shawari tunda Allah ya sa sun ci indomi da abin nan ana gobe zaɓe zan tafi binni za mu je mu yi canjin 'yan naira biyar biyar ka fahimce ni duk garin da muka je in ba sarki ba ba za mu shi biyu ba ɗaɗɗaya za mu raba in Allah ya da a tara mana kuri'u hari guda rim Allah ya sa mu ci kai dade ah, ka san Allah hakuri kai hakuri kai hakuri ya tukunna mu hoto tukunna dai media yawa shirya fa amma woman leader ai wannan yake yadda mu ai oh! yawa yawa umar lida kai ina da wannan faɗan da nake yi za ku da yanke shi ko kar ku kuskura fa ku yana shi yawwa ku yanke kuma ku kamin ofis gani ba damuwa an gama yawwa muna koma birni ku zo ku same ni shi yawwa me ya haɗa hada ka kuma yau da mutanen honorable abin da ya faru ka gansu eh. mutanen honorable eh. sun je suna raba omo da indomi ma matanmu ko ka ga mu mun kalaman akwai yunwa jikin mu ne haba mai <laughs> eh, malam mudi ko ko makaho ya lalu muka ai san kai ba manyan waci bane to ka ja musu kunne ka yi hakuri da ka iya sasan ta wannan da ka iya dan iya da ka iya ya hakuri ya hakuri zan ya maka dan ma ya ci sa'a billahi lazi zuciya na ya hakuri ya wallahi tallahi kai kai kai ka yi hakuri na rantsa da Allah nuna mun ya alquran ka ya hakuri ka ci sa'a ka ci sa'a zuciya kai kuma kai kuma umar leader daya su tsaya umar leader wallahi na faɗa ka ci sa a na wallahi bai bati ba ne ka ja musu layi ja musu layi ka ja musu layi ka dauki alƙawari, da ka ja musu layi banda gidana na gode shi an jima ku kuma me haka ƙaru me yasa ma da ka bashi hakuri me yasa da bashi hakuri eh mana akan me yasa ka boya bayana to a'a wannan kuma sabila da na mace an ce ar-rijalu qawwamuna ala nisa ka in bari ya buge ta woman leader siyasa ba wallahi tallahi kin ci sa'a wallahi tallahi irin kawai alheri na eh, wani baya so ya zama mu da woman leader to mene sai ku kyale shi ba abun dole ai guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa guguwar siyasa salamu alaikum yan uwa na mata ya kuke ya gajiya ko da shike da kun san dai cewa ni malaman makaranta ce ina zuwa daga cikin gari ina koyarwa a wannan gari naku to a sha'ani na rayuwa kun sai yanzu dai zaɓe muka sawo shi a gaba duk 'yan takarar da zo ya ba ku kuɗi ko omo ko magi ko sabulu za ku iya karɓan kuɗin da dukkan abin da aka baku ku ci amma fa kar ku zaɓe shi ku zaɓi cancanta shine ya fi dan idan har kuka ce za ku zaɓa wannan shekara hudun da za mu yi shi ɗin nan kun zaɓi bakin duk wani abin da za a mana shi na wannan shekara hudu ku kula ku zaɓi cancanta ni fa abin da ya sa kika ga na karɓi oman nan dan zai mun amfani ne yasa na karba amma da ba dan haka ba babu abin da zai sa ni in karba ni ra'ayi na zan bi aiko malama wannan magana ya taimake mu ai mu da ba kin zo mana wannan fadakarwa haka ba wanda ya bamu kuɗi mu kan shi da ba yanzu kin waya mana da kai yanzu cancanta za mu bi ko me kuka ce eh, to to gaskiya ne na ji daɗi amma dai a kula a zaɓi cancanta kar ku yadda ku bi ra'ayin wanda ya baku kuɗi ku ce sai wanda ya baku kuɗi za ku zaɓe shi ku bi cancanta na gode in bar ku lafiya amina kin san ina son ki musamman idan kika yi la'akari da yan matan da suke garin nan ba wacce nake kalla raina ya fari kamar ki <laughs> na sani sani ni ma ina matukar son ka sani na sani amina na san kina suna amma yanzu abu ɗaya ne ya rage karatu na inke so in kammala kin ga yanzu zan koma za mu ji rabawan karshe da zai na da turo magabata na kin ga cikan burin ya zo kenan insha Allah ka san fani irin san da nake maka sani akan ka zan iya fadawa a cikin rijiya <laughs> to rin da kuta kafa da arija amina ni bara na zambe ki dan sun da nake miki ina ga ya wuce wanda yake mini assalamu alaikum amina minti da wai wannan amina ni ke tsaki ni fa yanzu ina so ki sani matsayina da sunana ya canza a cikin garin nan na fita daga layin yan jagaliya ni yanzu delegate ne delegate saboda haka in zaki zo ki zo da Allah irin waɗannan mutanen da zo ne zaki da wani delegate delegate wasa ne zai zo cin wani delegate ne kina wani zarzana delegate kowa ne zai zama delegate din da Allah rabu da shi sani sani <laughs> sani da dai zaka je zuwa jibi ka dawo amina jibi kuma haka muka saba yi da yau, shama na zo nan wajen <laughs> eh amina kawai dan wani ya zo yarin zaki da wani maganan karere yana ce miki delegate ne har ke dake ta wani sai sani da dai ka bari zuwa jibi ka dawo amina Amina. Amina. Amina. Amina. A umar lida, wani ina sauran mutanen namu ne ka? Ai sun shiga nan gidan yin sallah. amma fa gaskiya ina gani akwai matsala wallahi akwai matsala amma wai shi mutanen nan wai me suke nufi ne a wannan mazabar ba za su zaɓe ka ba mana abinda nake nufi ba za su zaɓe ka ba tsakani da Allah ranka ya dade mutanen nan su kansu ya gama wayewa sukan je gari su ga wutan nefa su ga keke nafe su ga wayan caji duk sun samu ilimi a kwakwalwansu don haka mafi ala a cire kuɗi a ba mutanen nan mu ci zaɓe shine gaskiyar magana yawa gaskiya wani rabin ni ma abin da nake tunani mutanen nan kansu ya waye sannan bayan shekara uku da ya wuce da kai musu alkawari fa baka sake waiwayo kansu ba kaga yanzu kansu ya riga da ya waye in baka tashi a tsaye ba kana ji kana gani zaka dawo gida babu kai babu cin majalisan nan kana ji kana gani zaka dawo gida babu maganan house kai dai ka da yi dakata dakata woman leader ya kike magana haka ne sai ka ce baki sanya aka na ci zaɓe wancan lokacin ba sanin kanki ne fa san da na je na ci bashin banki kafin na yi amfani da wannan kuɗin aka zaɓe ni kuma dole ne da na koma na yi kokari na mayarwa bankin nan kuɗaɗen su ke sanin kanki ne mutanen sun zaɓe ni ne wallahi don kuɗina ba su zaɓe ni don Allah ba kuma sanin kanki ne a wancan lokacin ɗan takarar da muka siya da shi ya fi ni sanin kukan talakawan mu ya fi cancanta ya fi ni sanin ya kamata amma haka mutanen nan yi amfani da kuɗi na sayi indomi na sayi omo na da musu da taliya suka zaɓe ni to kuma yanzu don na ci zaɓe me zan zo na masu dole ne zo na da ni da iyalai na mu ji daɗin kuɗin nan amma kina magana wai sai dai ban dawo ban dawo ba a'a ai ranka ya daɗe ka samu ka lallaɓa su idan muka ci zaɓe sai ka gasa musu aya a hannu shikenan mafi ya ce ba ruwanmu da su wallahi a alkur'an haka za a yi ba shi ba ne wannan honorable ni shawari na anan shine a samu a haɗa kan delegate ɗin nan a ɗauki kuɗi masu yawa a ba su kaga sai mu yi musu alkawarin cewa idan muka ci zaben nan za mu kai su saudiya muna cin zaɓe sai mu tattara su mu kai su abuja a yi walima da su daga nan sai mu sallame su su masu ɗan ji daɗi iya can babu maganan saudiya saboda su ma dama tun can ba don allah suka zaɓe mu ba ni ina ganin mafita kenan a nemo delegate kawai shi nan ma woman leader an an aka kai su abuja ma wani ma wani ma kojos bai taba zuwa ba ana kai shi abuja ya ga mota shi ke nan suka ci taliyan karshe sai a dawo da su mu kuma mu je mu tabanta mawa abuja hakan ma yayi assalamu alaikum ya ku delegate na san ni ba bako bane a wajen ku sama da shekara uku zuwa hudu na zo nan wurin kamfen kuma yawancin ku an yi kamfen da ku an gama lafiya in ba ɗaya da ɗaya zuwa biyu daga cikin kiwon da nake ganin ɗan canji ba sauran nan gaba ɗaya kun waye ni ni ma na waye ku ba komai yasa na kawo ku wannan lungun ba face mu zo mu zo na kuma tattauna da ku so nake ku bani haɗin kai sanin kanku ne yanzu an riga buga gangan siyasa kuma yanzu nan da kwanaki kaɗan za a yi primaries kuma kun san duk wani gatan ɗan siyasa yanzu a kasan nan delegate ne in baka da delegate kamar kawai ka faɗi zaɓe ne to shi yasa na bar cikin gari na bar wani hotel na kawo ku nan gefe na kawo ku nan lungu mu zauna ni da ku mu tattauna magana ne na cimuci ni na alkawarin zan iya kokari na ɗauki kuɗi mai yawa in ba mu kowannen ku kuma na tabbata za ku ji daɗin wannan kuɗi abun da kawai nake bukata da ku shine kar ku juya min baya ranar zaɓe da gaske ne kar ku juya min baya ranar zaɓe dan Allah dan annabi ku hakuri ku zaɓe ni kuma na muku alkawari idan Allah ya sa na koma na muku dukkaninku hajin bana in Allah da ku za a yi na riga na gama magana da mutane na mun shawara mun yi kome kafin na zo nan wuri so don Allah dan annabi ina so ku cika alkawari zan ba ku kuɗi ranar zaɓe zo don Allah ku zaɓe ni abun da kenan ya kawo ni nan wurin ban san ko da mai magana cikin ku ba so honorable suna na mustapha ni ne ciyaman na wannan kamar yadda dai ka sani dai wancan karo dai mun yi da kai kuma ba a samu wani tangarɗa ba to wannan karo ma insha Allah babu wani tangarɗa da za eh, a samu sannan kuma insha Allahu ina daɗa baka yaƙinin cewa kamar ka koma wannan kujera naka amma idan har ka mana abin da muke so wannan shine jawabi na honorable wato honorable ah, wannan batu da ka zo da shi ka san tsakaninmu da kai ba sabon al'amari ba ne akwai alaka tsakaninmu da kai tun ba ba kuma sai dai abin da nake so in tunashe ka san yanayin siyasan a wannan karon ya zo da wani sabon salo saboda haka mu ma karan kanmu da zu lokacinmu ne to mun cire tallafi duk wani al'amari da ka sani yanzu akan batun delegate ne saboda haka muna tsammanin wani abu mai gwabi daga gare ka domin abokan takaranka suna ta neman mu yadda ka san menene haka suke neman mu ruwa a jallo to amma saboda akwai alaka tsakaninmu da kai mai kyau shi yasa har muka baka haɗin kai kaga mun zo muna wannan zama saboda haka ya kamata kai abin da ya dace tunda ka san yanzu idan ban baka haɗin kai kuma kai abin da ya kamata ba to labari zai canza eh to kaman can baya ai ban manta ba kai kana nan dubu ɗari biyar biyar na baku wancan lokacin wancan karon dubu ɗari biyar biyar na baku amma yanzu yanzu ni zan iya kokari na in gana baku miliyan ɗaya kuma a cikin miliyan ɗaya nan dan Allah ina da neman ragi daga wajen ku ai ba magana ragi a tsakaninmu da kai rabu mu mun riga da mun yanke ma kuɗi idan ka ga ka iya biyan mu ka ba mu mu maka abin da ya kamata in ba za ka iya ba akwai dubun ka suna jiran mu za mu je su ba mu mu musu abin da ya kamata shine kawai magana ki dan duba dai mana ku zani ko ba magana rage ya Allah to ba damuwa zan ba kowa zai ji alaɗin miliyan ɗaya kowa zai ji alaɗin miliyan ɗaya akawun ɗinsa amma kawai abin da nake so da ku shine ku riƙe amana ku riƙe amana to shi kenan abin da nake so ji kenan kuma na gode sosai na gode Allah saka da alkhairi kusan ku ne manya kusan ku ne manya sai da ku eh na gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi yawa na gode na gode yawa an ranka da ɗewa ina mutane ba macuta ba ka ga wani yanzu sa hula inda ka san inda ka san an ɗauko gara a kan jaki wallahi tallahi yan fo ne ga wata kuma kama da kurkura ga ta ita ita ba tudu ba ita ba tsayi ba irin su ne aka taba biyu su fa a wajen wancan dan takarar sun karba kudin wannan sun karba kudin wannan wallahi tallahi ranka da ban yadda wa'in ba wallahi yan buge ne matsala na da delegate din nan kenan wallahi kai ni fa a rayuwar da kake gani wallahi idan aka aje maciji da delegate wallahi gara ka ka kashe delegate ka bar maciji kwarai makwa Allah ya baka aljanna delegate ba dan goyo da zani bane honorable kaga duk da mutanen nan sun amince za su zabe mu amma ni a nawa shawarin ya kamata mu haɗa kai da sarkin baka saboda abin da zai je ya dawo kaga mutanen nan ba su da gaskiya wanda mu haɗa kai da sarkin baka shawarar ma yayi shawarar ranka Na baya ya ranka da rana haka. Ai ranka daɗe ta ɓaci ranka daɗe. Wallahi da ake son kai a garinka. Ban fahimce ka ba. Ina wannan rabul da ya zo fada muka ya zama da shi akan batun maganar zaɓe. Ina jin ka. To sarkin baka ya ce lalle lalle in dai yana so a zama masa a sama masa ƙuri'a sai sun yi fada da shi da mudi kato sun yi kokuwa. In dai yana so a dangwala masa sai sun yi kokuwa da mudi kato kuma ka san kab garin nan babu wanda kai mudi kato karfi a garin nan. Shi yasa an ce to bari zo in gaya maka saboda kada ake son kai a garin ka ranka daɗe. Na bayi. Na ranka daɗe. mu mun masa abin da ya kamata mu masa a fada ya zo mun karbe shi mun masa fata alheri wani al'adan fada kenan saboda haka idan haka ya fi masa bisa neman bukatansa ai da ba bana rigi mai shigar rijiya kai naka to kai naga saboda kana kisan kai a garin kan yasa ce zo fada ma a aha ka kwantar da hankalinka to ba komai ai da ba bana rigi mai shigar rijiya wannan haka yake kowa iya Allah sai wanke mu abin da ya kamace shi mun masa saboda haka saboda biyan bukatansa in ya ga haka ya fi? ba laifi to shi ke ranka yadi saboda haka dama fita dan yi to ba damu sai mu je to ba kuma ranka yawwa a ce maka amin amin Allah ya taimaka Salamu alaikum. A matsayinmu na matasan wannan gari, karkashin jagorancin sarkin baka kamar yadda muka yi ma honorable alkawari idan har ya yi kokuwa a wannan fili kuma ya ci kokuwa to ƙuri'ar matasan garin nan gaba ɗaya tashi ce to yau allah ya kawo mu rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya honorable bismillah honorable ya amsa honorable ikon allah jan ƙasa na bayan ɗaki kowa ya ganka ya tuna allah da kai ake zuwa da kai ake dawowa barko barkono iyakacin mace gwiwa warkin roba daidai da kugun kowa kun gori ba ka fa karfin jikuman an kira maza maza sun ansa sun dauka don muna shan AC ba za mu iya tafiya a wurin ba wallahi ka kare shi Abuja muke hali ah, tsohon ɗan takwando ne ni har Nijar na je ne fara da dawo ina mudi kato bismillah mutum ya yarda wallahi buku ɗaya ka buge shi daga nan sai jiniya za a mana sai abuja mu je mu ci nama mu kwanta a tangaran Allah ya yi da nufi sai mun koma in Allah ya yarda Oga, ɗan ta da Allah minti ɗaya na zuwa. Wannan narkekin ƙaton ya ku game na ku shawara a nan. Honorable ka haƙura wannan mutumin daga ganin shi bai da imani. haƙura ka haƙura mu tafi ka haƙura ko ranka ya daɗe women leader ki fita ma sha'anin wannan da kai ake zuwa fa da kai ake dawowa ka buga da maza maza sun barka na rantse da Allah da kai haka da naga tumbin yayi rawa sai na mun koma Abuja na kai da koma wallahi fika ai tun da ka kira Abuja haba shi muke hari Anya zan iya ko wannan kato Kaga abin da nake Riko da ƙyar fa na kuɓuce. Kaga abin da nake na kuɓuce. Honorable ka rabu da maganan wannan mu tafi. Ka rabu da maganan PA mu tafi kawai wannan zai kai mu ne. Suna na fa gamba ne ban ci gamba a banza ba. Da ka masa haka ido rai ainul aini ganin annabin tsohuwa na ga ya tsorata. sai fitar da zawayi ranka kai daɗe saura kirris mu sa kafan mu a cikin welcome to FCT Abuja ah! wallahi goma a gargabe mu goma ni ci magana Abuja nan Abuja nan sai na koma ne ka bar goma leader da Allah ka koma kai gambo me yasa kai to yanzu kina son mu zauna a kauye me kuka kashe mu ne ki duba yanda na yi nama na yi mai na tafi abuja ina cin kaza honorable ya koma kawai ah, honorable ne gashi nan na wuri kato ne gashi nan nan to duk ku zo to an yi turmi na farko za a sake turmi na biyu Allah ya bawa mai rabo sa. Honorable ya yi korafi akan ka cije shi, karka kuma cizon nan fa. Karka kuma cizon nan fa. mana kuma a'a dan kai dade wallahi tallahi baka fadi ba yo Allah dan muje muje muje ran kai dade wallahi ta in ba tutan ma kai ba Allah tsina kai su mi ga me wannan kana dauka ne kai baka da hankali ne ka wurin da kikin wawa ne ah an goje kai diriti ko goje wannan ka goge wallahi ba mu fadi ba kuma mu mun za wanda ya hada mu honorable saƙon sarkin baka gare ka dama can baka yi mana komai ba don haka bara ka sake mulkin wannan yanki ba ka je can ka mulki waɗansu da ka saba mulka amma banda yankin ta bare ka shaidi na ƙarshe kuma Allah ya duniya don manzan Allah abu ta mun koma ranka dade Allah ya yi da mun koma ka koma honorable sai ka koma honorable sai ka koma honorable sai ka koma honorable sarkin baka ba kome ya kawo ne nan wurin ba kwanaki da suka shige kai ka san me faru mun je mun yi kokuwa ka sha kayiwa na ji jiki kar wannan maganan yanzu abun da ke tafe da ni yanzu shine na zo ne wajenka don firamare da ke gabanmu nake son samu haɗin kai da kai abun da ke nai kawo ne wannan wurin to ai ni ban fahimci inda maganar take ba bari ma tambaye ka tukunna ka taɓa rike naira miliyan ɗaya na kanka miliyan ɗaya gaskiya ko a jarida ma ni ba mu haɗuwa da ita to ya me ya kawo wannan zancen shi nake son baka domin ka taimaka a tsayar da nin ci zaɓe nan gaba ka ci zaɓe kuma amma dai ka san ni ba delegate ba ne ko to ai kai ba delegate ba kai ka fi karfin delegate ka fi delegate mahimmanci shi sa muka zo muka same ka ke hajiya ta yaya kenan na yan iska tabbas ai ban manta wancan mu da muka yi ba wallahi za ka iya kai daɗe wallahi wallahi wallahi za ka iya eh kwarai na san ka ai haba eh garanti haka ne honorable yanzu ya ra'ayi ba komai nake so da kai ba 1 miliyan da nake so in baka wannan kuɗi ne wanda ba na son daga kase wani shinkafa ko kase sutura ko kase takalmi a cikinsa a'a kuɗi ne nake so in baka wanda zaka je ka sayi kwaya wiwi sholisho kodin duk wata kayan maye da ka sani na duniya ka sai ka ba ma yaran duk ya kasance ku ta sha ku bugu gaba gidan ku ai karka ji komai honorable kamar yadda mudi kato ya dauke ka ya buga da ƙasa a wancan karo wannan karo kai ne za ka ɗauki mutane ka buga da ƙasa in dai har ni sarkin baka na tsaya ma na bar ku lafiya na gode maka dan gari shege ɗan iska wannan kaga wannan takadiri shege ne ai wai ai da ya matse ni ai na ji ciki na ga an dade da tsine mai eh kwarai ma kuwa ai wannan kwaye guguwar siyasa guguwar siyasa